رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ tafsirin mu na wata Ramadan shekara 1446 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara dubu biyu da ashirin da biyar miladiya yau insha Allah za mu yi majalisi na goma sha bakwai kuma muna cikin suratu tauba lokacin suratu bara'a wato surar da take karantar da tawaye wa shirka da mushrikai gaba daya take tabbatar da tsantsan tauhidi a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta talatin yau kuma za mu tashi a farkon aya ta talatin da ɗaya inda ubangiji ta lake cewa ittakhadhu ahbarahum wa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون Ubangiji subhanahu wata'ala yana ba da labarin Yahudu da Nasara irin yadda aƙidarsu ta lalace. yace ittakazu ahbarahum sun riƙi malamansu su yahudawa wa ruhbanahum da masu ibadansu su nasara arbaban a matsayin abubuwan bauta min dunillahi ba Allah wal masih ibn maryam kuma sun riƙi annabi Isa dan maryam a matsayin abun bauta ba Allah ba alhalin wa ma umiru ba umurce su ba illa liya'budu ilahan wahida sai dai su bautawa Allah ta'ala shi kaɗai kawai shine abin da Allah ya umarce su da shi la ilaha illahu babu abin bauta da gaskiya sai shi subhanahu sarki ya tabbatan ma Allah amma yushrikun gabarin abin da suke masa shirka da shi wanda suke hada bautansa da na malamai ko bautansa da na wato masu ibada Allah ta'ala shi kaɗai ne ba shi da abokin tarayya ahbar sune ulama'ul yahud malamai yahudawa Wasu su yahudu suna da ilimi wato suna bin son zuciyarsu ne amma sai suka yi bauta wa maluma in malamin ya ce abu kaza halal ne ko da haramun ne sai su yadda halal in ya ce haramun ne ko halal ne sai su yadda haramun ne su kuma nasara dama jahilai ne akwai ubbad a cikinsu masu ibada su ne ruhban waɗanda suka ɗauke su a matsayin waliyai kullum cikin ibada suke sai suka rike su a matsayin abubuwan bauta su ne masu halattawa su ne masu haramtawa Allah ta'ala a nan yana faɗan haɗari da su cewa fa suna bautan malamin su su yau nasara kuma suna bautan waliyansu su ne masu ibadansu da kuma annabi isa wato ɗan maryam sun ɗauke shi a matsayin abun bauta don Allah ne a bauta masa ko shi ma Allah ne a bauta masa wannan shirka ne wa Allah subhanahu wata'ala ita Allah ta'ala ce ya umarni abota maka shi kadai hadith ya tabbata daga Ali bin Hatim Basai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin bai musulunta ba a wuyansa akwai cross cross din ma na zinari sai manzo sama sai ce masa ya Ali ihtiha ta hadha alwatan ka jefar da wannan gunki wato cross din da ya sa a wuyansa ka jefar da shi yadda sai na jefar da shi kun san wannan cross din jahilin nasara suna sa shi a wuyansu wai sun yi imani yahudawa sun kashe annabi isa kuma sun tsire yadda cross din yake a haka haka aka rataye annabi isa alhalin ubangiji ta dace wa ma qataluhu wa ma qalabuhu walakin shubbiha lahu ba su kashe annabi isa ba ba su tsire annabi isa ba an kamanta musu wani saurayi ne da annabi isa sai suka kashe su sai tsammanin sun kashe annabi isa ta salatu amma jahilai ne shi yasa in ce ka jahilan nasara saboda masu ilimin nasara ba su yadda an kashe shi ba to dai zo da wannan gunki yana rataye da shi sai ya ka jefar da wannan gunki ya zo da cross yana rataye da shi a wurin sai ka jefar da wannan gunki Ta yake nan gunki ne abun bauta to shi yasa a shari'ar musulunci idan musulmi ya sa cross a wuyansa kawai ko bai ce komai ba ya kafurta ya zama arne ya zama kafurin Allah saboda wannan wani abu ne da yake banci kafurin kawai kuma akwai aqidan da ta sa suke yin sa ya sa manzo Allah sama ya ambaci abun da gunki ikra anka hadha alwasan ka jefar da wannan gunki yace fasara ta da jefar da shi yace kina ji ce yana karantawa cikin suratul bara'a suran da take koyar da tawayewa mushrikai yana karanta ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah sun riki malaman su da masu ibadan su a matsayin abubuwan bauta ba Allah ba shi kuma bai ga ana yi wa malamai su sujjada ba bai ga ana yi wa waliyai sujjada ba saboda haka sai kai tsaye sai ce wa manzala ta sama lasna na'buduhum ya ce ya rasulullahi ba bauta musu muke yi ba sai manzo su ya ce ba sa haramta muku halal ku yadda cewa haramun ne ba sa halatta muku yadda eh ana haka ba sa halatta muku haramun ku yadda cewa halal ne sai ce eh ana wannan sai ce fatilka ibadatuhum shi shine bauta musu ba mai halattawa ba mai haramtawa sai Allah idan wani zai ce maka abu kaza halal ka yadda ko abu kaza haramun ka yadda alhali ba dalili a kai shi ne kawai ya ga dama yake haramta maka to ka ɗauke shi shi ne allanka shi ne abin bautanka saboda alhalalu ma a hallahullah والحرام an حرمه الله وما سكت عنه فهو عفو فقبلوا من الله عزيزا manzon kuma yake halal abinda Allah ya halatta haramun abinda Allah ya haramta abinda Allah ta'ala ya shiru bai ce halal ba bai ce haram ba ya muku afuwa ne ku je ku yi amfani da shi to wannan za zaka dauka kamar wani ƙaramin abu ne ko amma kuma ya sa ka mai da malaminka ko masu ibadanka a matsayin waliyai Ko ina ga a matsayin abubuwan bauta ina ga wanda kuma yake zuwa yana yi wa kabarin waliyi sujjada ko kabarin wani shehin sa sujjada ko haram ya halatta maka ko halal ya haramta maka ya zama abun bautanka ballantana kuma idan kana masa sujjada ko kana masa tawafi kaga shi ne haƙiƙanin bautan wani wanda ba Allah ba su hana wata sannan Allah ta'ala yana yana ainihin nisan mu ne kar mu ɗauki ɗabi'u irin na yahudu da nasara haka nan annabi isa ɗan maryam nasara sun ɗauke shi a matsayin abun bauta ba Allah ba su subhanahu ko tare da Allah su hana wata sun yadda Allah Allah ne amma maryam ma Allah ce annabi isa annabi isa shi ma Allah ne To da haka daga nan sai suka kafurta da sabbin wannan laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha duk wanda yace Allah shine na ukun alloli ya kafurta daga kafara alladhina qalu inna allaha huwal masih ibn maryam ko da yace almasih dan maryam Allah ne ya kafurta to da haka wannan shine abin da kiristoci suke so da haka kafurci ne wannan ba addini bane babu tauhidi a cikin sa domin tauhidi shine ka bauta Allah ta'ala shi kadai insha Allah ta'ala ne yace wa ma umiru illa liya'budu Allah illa liya'budu ilahan wahida bauta Allah shi kadai kamar yadda zuwa suratul bayyina wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlishina lahu din Allah ya yi umarni a bauta masa shi kadai ne shi kadai to me yasa suke bautawa annabi annabi Musa annabi isa bayan Allah ta'ala ya faɗi matsayin annabi isa cewa shi manzo ne man masihu ibn Maryam illa rasulan illa rasulun qad khala min qablihi rusul wa ummuhu siddiqa kana ni ta'am annabi isa alayhi salatu wassalam ya kasance ba face manzo ne wanda manzoni sun wuce kafin sa kuma mahaifiyarsa siddiqa ce eh bata kai matsayin annabi ba amma daga annabawa sai ita don ba a ba annabiya mace ana yi da ta zama ba annabiya tana da daraja ne biyu Allah ta ala ce da annabi Isa da maman Maryam dukkanin su suna cin abinci to sai za su zama Allah Allah baya cin abinci Allahu samad baya cin abinci to sai ka suna cin abinci ya za su zama abun bauta Allah ta ala ce annabi Isa manzo ne daga cikin manzo kuma lokacin da Maryam ta ce annabi Isa alaihi salatu wassalam ai ta zo wa Yahudawa tana dauke da ɗan fatar bihi ha ta bihi ha ta zo tana da annabi isa alaihissalatu suna ta shi a addini na yahudawa ne kawai ko annabi isa kalu suka ce ya maryamu da gaji ki shi an kariya maryam kin zo da girgiren kariya ba ki da miji a ce kin zo da kin wannan kariya ne suka fara tuhumanta da zina ya ukta harun ma kana abokin mra'a sauyi wa ma kana ummuki baqiya babanki ma kana abokin mra'a sauyi babanki ba ba mazinaci bane mahaifiyarki ba karuwa ba iya za a yi ki zo da wato ainihin da alhalin baki da miji su san Allah yana iya ikonsa mace ta haihu ba tare da namiji ya sadu da ita ba haka Allah ya kaddara wa Maryam alaihi salatu wasallam ba namiji sai sa ake ce masa maryam al'azara al'azara mai cikakken buburki wanda ba zai taba saduwa ne wanda ya zo a hadisi manzon Allah ta sama zai aure ta a aljanna ranar aljiyawa shi ne zai zama mijinta saboda haka suka ce ya za a yi kizo da kizo da kizo da miji kizo da da babu abun nan babu babu uba kin zo da karya, baban ki mutumin kirki mahaifiyar ki ta kirki kenan dama Allah ta'ala ya ce in ta zo wajen mutanen nan ko sun mata magana kar ta yi magana don ita ce za ta kare kanta ba za su yadda ba kawai ki ce inni na zatu lir rahmani sawman wa la ma yawan yanzu, ko da haka ni yanzu na yi ba kan yin shu ba zan yi kowa magana ba kenan fa ashara laifi ta sai nuni zuwa ga annabi ina ma'ana ku tambaye shi ya za ki zo da da ba miji sai ta nuna ku tambaye shi da sun fahimta sai suka ce kazo kai fa nukallu man kana fil mahdi sabiya ya za mu yi magana da wanda yake cikin tsumman goyo ina cikin ana rike da shi jinjiri ai al'ada jinjiri baya magana suna mamaki cikin annabi ya fara magana yace inni abdullahi آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أطهر ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه تمترون shike nan ga annabi isa tun yana jinjiri ya gaya muku yadda inni abdullahi ni bawan Allah ne shike nan maga bai ce inni ana Allah ba bai ce an inni an ba bai ce ni Allah bane bai ce dan Allah bane yace ni bawan Allah ne nan ma Allah nake bautawa Allah ya bani littafi injila kuma ya sanya ni na zama annabi sannan kuma ya sanya ni na zama mai biyayya wa mahaifiyata ya yi mini umarni na yi sallah ya zaka ya sami ya zaya mai da ni mai albarka a duk inda nake shi ke zai faɗi siffofin da Allah ta'ala ya bashi na daraja yace bai sanya ni mai girman kai mara arziki ba wannan shiƙi mara albarka ba Allah ta'ala ce ga wannan yace abinci Allah ya tabbata a gare shi randa aka haife shi da randa zai mutu da randa za a tashi shi kiyama wato yana kubutar da kansa daga abin da nasara suke yi ko za su yi nan gaba kuma su dauke shi ya zama da haka matsayin dan Allah su rike shi a matsayin Allah ko dan Allah to haka suka bada sai Allah ta'ala ce to wannan fa shine annabi Isa dan Maryam magana da kuke jayya a cikin ta Yahudawa sun ce dan shirki ne nasara kuma sun ce dan Allah ne ba ba gaskiya bane shi bawan Allah ne mutumin kirki ba dan shege bane sannan ko ba dan Allah bane Allah bai ya ba bai bai taba haifa lam yalid wa lam yulad ba ya da kuma ba ya ba to yanzu wannan magana shine nazara suka duniya ta maimakon su ce bawan Allah ne sai suka ce Allah ne kuma suka ce dan Allah ne wannan magana farana jama'a Allah zai tambayi annabi Isa a tsaron jama'a a an ta qulta lin nasi takhuduni wa ummi ila hayy min dunillah kai ne kace wa mutanen ka surge ka abun bauta kai da mahaifiyarka ba Allah wallahi sai ya kare kanka sai ya Allah wallahi ban ga muku ni abin da nace kawai su bauta maka kai kai kai ne ubangiji na kai ne ubangiji lokacin da nake rayu na san halin da suke cike lokacin da nake cikin su amma da ka dauke ni ban san halin da suke cike in tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa an antal ghafurur rahim in ka azabtar da su bayin ka ne idan kuma ka musu gafara Allah kai ne gafara ne yana fatan a gafarta musu ma ina wanda ya kafirci ba a gafarta masa manzo kuma da ya ta wannan sai da kuka yana tunanin al'umma to wannan maganan wasu malayan suka ce idan aka tambaye shi ya kuma wannan abin da so ne ko annabi isa zai musu tawaye ai zai sauko a ƙarshen duniya. kafin duniya ta tashi zai kakkarya wannan cross din da ake rafiyawa a matsayin cewa an kashe shi zai kashe eh, abin nan aladu zai yaƙi da dujjal ya kashe dujjal da su ya juju da ma juju duk a gama da su zai dawo a matsayin mai bin addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da abin da manzo ana ta sama ya zo da shi na tauhidi to haka masu bautawa maryam masu bautawa annabi isa ko su ce annabi isa dan Allah ne suna nan akan kuskure kuma ba su da hujja kwata kwata ba su da hujja Allah ta'ala ya ce abin da ya mulke su su bauta masa shi kadai ko ba bauta da gaskiya sai shi kuma duk abin da suke siffanta Allah subhanahu wata'ala da shi Allah bai siffanto da shi ba na shirka Allah shi kadai ne bai da lam yalid wa lam yulad sai haifa ba ba haife shi ba abinda Allah ya haramta shine haram abinda Allah ya halatta shine halal abinda ya shar'anta dole a bi hukuncin da ya kuma dole ya zarto dan da jalaluhu wannan shine tsantsan tauhidi kenan saboda haka babu shirka duk wanda ya Allah shirka to zai dawwama a wutar jahannama har abadan abada inda ya mutu akan shirka ba wanda zai hana shi ya shiga wuta ya Allah يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم يعني ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون Ubangiji talata yuriduna an yi يطفئوا nura Allah bi afwahi kafirai suna son su bishe hasken Allah subhanahu wa ta'ala bi afwahihim da bakunan musuluncin da yazo yazo da tauhidi to kafirai suna ta wasu maganganu da jayayya domin me domin su bishe wannan hasken amma wa ya Allah ta'ala ya ki illa an yutimma nurahu sai ya cika haskensa walau karihal kafirun ko da kafirai ba sa mana addinin Allah sai ya tabbata a bayan ƙasa ko kafirai suna so ko ba sa lokacin da addini ya zo yana jinjiri suna tamanin za su iya gamawa da shi ba hanyoyin da ba su bi ba kusa musulunci ya zo ya fara bako ne kamar yadda mazan ma yace bada al gariban. ko sai sayudu gariban kama bada al da ba. musulunci ya fara bako zai koma wato ainihin bako kamar yadda ya fara madalla da baki masu bakon ba su bakon addini saboda haka musulunci sabon addini ne a wancan lokaci saboda bautan gumaka ake akwai addini ya hudu akwai da tsara duk tsofaffin addini ne amma wannan sabon addinin ko duk da Allah ne ya kawo shi to shine addini inna dina inda Allah islam lokacin da maza suna ya zo da shi sun ta kokari yadda za su tare abun ya zama babu shi sun kokari su kashe Allah ta kuma abun ya gagare su su furmushi sabai abun ya gagara suna ganin kamar wani abu ne dan karami haka wani maraya an zo an aiko shi ya zama annabi ga manya-manyan mutane su suna da ƙarfi suna da makamai suna da abubuwa na yaƙi gara kawai su gama da shi a hutu sun cutar da manzon Allah ta suna cutarwa kana kana amma duk da haka bai hana manzon suna ci gaba da da'awarsa duk da annabi nuhu alaihi salatu wassalam shekara ɗari tara da hamsin yana da'awa ana duka ana wulaƙanci amma bai daina ba saboda Allah ta'ala ya umarce shi isar da saƙon haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ci gaba da isar da wannan sakon amma duk da haka suna ganin cewa za su iya kurmushe wannan addini ba ta hanyar dukan sahabbai ta hanyar dukan manzon sama da shake shi a ƙarshe ta hanyar wato kashe shi gaba ɗaya domin dalilin da ya sa hijira daga makka ya koma madina saboda sun ce za su kashe shi sun gama shirin kashe shi sun yi mitin sun yi komai sannan ubangiji ta Allah ya sanar da shi kuma ya kare shi yake fita ya bar gari ya fita ya bar gari har a madina suna bin sa ba a kwanciyar hankali sai da makamai karatun da Allah ta'ala ya saukar da wallahu ya asmuka minan nan Allah zai kare ka daga sharrin mutane to zaka daga nan ka samu zuwa cewa manzala ta suma kafirai ba za su iya ba za su iya kashe shi ba Na irin shirin da ba a masa ba suka bin ashara sun gayyace shi tattaunawa sai sun tona rami suka zo suka dan tora ma kai yadda in ya zauna kawai zai kurbe kawai sai su rufe da ƙasa Allah ta'ala ya sanar da shi bai zauna akan wannan taburma to duk hanyar da za su bi saboda mai don su bishe wannan haske da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi ta hanyar jayayya ta hanyar wato nuna cewa addinin musulunci ba gaskiya bane ba addini bane amma duk da haka sai dai su su bata masu shirya kuma suna nan suna shirya inda Allah ta'ala ke sai ya kika wa ya aballahu illa an yusimma nurahu Allah ya ki sai ya cika haskensa walau karihal kafirun ko da kafirai ba sa su dai su je can cikin jayayyar su bata amma kuma masu karban imani kuma suna karba wannan ya shigo wannan ya shigo da musulunci yayi karfin da ya gagari kafirai ya da su hadisi ya tabbata daga manzala ta sama ma balla ba ba'da hudan kanu alaihi illa usul jadala mutane in suna kan shiriya ga sun bata to jayayya ne ya badda su in gaskiya ta zo ka karba in ka ki karban ta shine kana jayayya to so da haka su yuriduna an yutu nura Allah bi aqwahim da jayayya suna son su bishe hasken Allah da kirkirin ƙarya da jayayya da mutu abun ba haka yake ba shi addinin musulunci su babbata shi a gaban mutane a yi don mutane a zuwa ce maka kai wannan addinin ba shirme ne kai wannan shirme ne kai za ne lokacin da manzala ta sama ya ce ya isra'i da mi'raji shekara ta goma bayan an haifo shi a dare ɗaya daga makka ya je ainihin baitul maqdis akan buraba je ta a ya ne wanda ta kai wata ɗaya ko kusan wata ɗaya sannan ya haura saman samman bakwai ya je gana da ubangiji ta ala ya karɓo salloli ya dawo ya zo ya dawo sahabbansa ya zo ka wannan waye zai yadda da shi a daddare kawai ka je har baitul maka daga daga daga abun nan daga daga daga makka ka tafi har kasan sham a je ka dawo ba sa tunani Allah zai ikon sa ya kawo buraka wanda iya inda idon ta ya hango na zai sa kafan ta ka ji ya dauke shi ya kai shi haura da shi har zuwa samman bakwai samu gaba da samman bakwai har sidratul muntaha amma suka ce ba su yi wannan kan wa zai yi da shi suka haɗu da abubakar abubakar suka ce ko kai ne ba za ka gaskanta abokin kan nan ba ko kai ba za ka yi da abin da abokin ka ya faɗa ko je ya je ya isra ya miraji ya dawo ba za ka yi ta ba ina abubakar ya ce ina shi ya faɗa suka ce shi ne ce wallahi na yadda ya ce na gaskanta shi da abin da ya ce wannan ya bani labarin dai labarin sammai da ƙasai da aljanna da wuta duk na yadda akan Kan me yasa ba zan yadda da wannan ba daga na ka sa masa asidiku mai yawan gaskanta manzala ta sana aka masa wannan lakabi duk irin wannan ana yi ne domin a nuna maka a wautar da masu jahilai cewa abin da aka zo da shi ba gaskiya bane amma masu imani ba ƙara imani suke yi duk abin da aka kawo saboda da aka ba su isa su bishe haskin Allah ba shi yasa ita da'awa ta ubangiji ta'ala har abada ci gaba da bi yanzu kafin a fara da'awan sunna wanda ta bayyana sosai a Najeriya bayan Sheikh Usman bin Fodio ya yi ya yi zamaninsa ya ke sau mutane daga shirka da bidiyoyi da yawa shi da abdullahi gundu shi ke nan bayan ya tafi daga ba mutane aka zo aka kawo musu bidiyoyi suka dinga runguma saboda ba a karantarwa a masallatai da wazuzuka galibi sai ka zo saure ka ja baki a fassara maka kaga ba kwane yake da wannan lokacin ba kwa zai iya jan bakin ya rike fassara ba daga ba sai malamai suna suka tashi suna da'awa su shek abubakar mahmud gundu ana ta wa'azi har aka dinga ɗaukan ɗalibai suna zuwa madina suna karatu suna dawowa suna koya mutane takiccin tauri ana koya mutane sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Gaba da aka fara irin wa'annan wa'azuzzukan shikenan sai ake gani kamar an zo da wani sabon addini da mutane an tsora su akan shirka da bidiyoyi aka kafa kungiyar izala mai yaƙi da shirka da bidi'a aka dinka bugawa da ita har gani ake wani sabon addini ne in kai shiga izala ka halaka kawai wani yake ka halaka wuta kawai zaka ka tafi duk wannan yanzu ya zo ya wuce an gane me ake so ana so a tsoron mutane akan alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma addini ci gaba yake in wanne ya tafi mutum biyar sai su taso ko goma haka abin yake ta tafiya wayannan su tafi wayannan su tashi ya zama na babu wata da'awa da ake saurawa take ci gaba a kasan nan kamar da'awar sunna harkan bidiyo ya zama tsohon yayi suna ta tattarewa ne dai kawai su mu su da suke cikin a fita shi ne kawai kar a fita amma wai ci gaba suna karuwa ana ɗiba daga gidajen su ne ana ɗiba daga wuraren su daga cikin jama'a su ne suke fitowa su da suka sun fahimci suna saboda duk wanda ya fahimci suna ba zai koma bidiya ba kamar ka shiga musulunci ne yana da wuya mutum ya sake fita kuma ya tafi wani a cikin da za ka yi ka fahimci suna amma in kana bidiya mai sauƙi ne ka dawo suna in ka gane sunna da bidiya ba mai sauki ne ka wayi gari ka danka a cikin sunna wannan shine abin da ya tafi yake tafiya to haka maza kuma da yazo da addinin su addini na gaskiya kowa ya sani mai hankali sai dai mutum ya ki addinin ya dinga ci gaba ya dinga ci gaba sun ana mutum uku mutum goma ashirin tamanin dari har aka fara yaƙi da mutum dubu ɗaya har aka zo ana yaƙi da mutum dubu uku mutum ɗaya sun kai dubu har aka zo fatawa maka an kai dubu goma aka je yaƙin hunayni dubu goma sha biyu a shekara ta goma wanzan zama zuwa aikin haji da mutum dubu ɗari da ashirin dubu ɗari da ashirin wanzan Allah ana ta a waya bar duniya aka je yakin kajisiya da mutum dubu arba'in da biyar zamanin sai na a ƙasar sha haka a jini dinga ci gaba ya dinga ci gaba ni sun fi biliyan ɗaya zuwa Najeriya ya za ka yi a duniya nake son ita ba Najeriya ba <laughs> Najeriya ba kai biliyan ɗaya addinin kuma haka yake ci gaba babu addinin Allah ne ya dauki alƙawarin sai ya cika wannan haƙƙin ba wanda ya sai bishi amma masu zagon ƙasa har yanzu suna yi yanzu alghazawul fikri ake tunanin mutane ake yaƙa wato su bar addinin amma kirkirin an fito ina da wuya a yi nasara kuma har yanzu adadin masu musulunta sun ninninka masu shiga wasu addinai yau wani ya musulunta gobe wani ya musulunta balle ta namu da muke haihuwa da yawa musulmi shi ɗaya ga yana da yaya talatin kuma duka musulmi mata hudu yaya talatin ko arba'in ma su kuma da ba sa auren ma da yawa mata daya yaya uku ku kaga har abada mu ne muke yawaita to ubangiji ta ne ya dauki wannan alƙawari ko ina addinin musulunci sai ya shiga kuma babu inda bai shiga ba kuma yace walau kari hal kafirun ko da kafirai ba sa so shikenan Allah ta'ala ya cika addinin su manzon sai ya ce ga bin araitu wallahi la yimmanna Allahu hada al-amr Allah ya cika wannan al'amari sai ya cika wannan al'amari hatta ya asirar rakibu min sana'a ila habara mawta la yakhafu illa Allah wa ziba ala qadami Mutu ya tafi daga habara mawta zuwa sandaka sana'a zuwa habara mawta sunan garuwa ne a yaman ba wanda za ka ji tsoro sai sai kura sai Allah sai dai ka ji tsoron kura ko za ta kama gobe. kama ba wani kafuri ba gashi ne yanzu ko ina a kasashen sham ka je ka yawon ka kasashen iraki da yaman din da jaziratul arab ko ina ka yawon ka da musulunci ka ba ka tunanin komai manzala ta sallama kafirai sun zo sun nemi abu ɗalib ya ba su ya ba su shi babban za za su kashe shi su ba shi wani tsaurayi ya kula da shi abu ɗalib hankalin sai tashi suka ce kai ba zai ma wasu za su yaƙe shi har ya ɗan kariya yana cewa ka zo min da abin da ya fi ƙarfi na ma da manzo sama ya fahimci cewa ya ɗan kariya sai ce wallahi lawa ba ku shamsa fi yamin wal qamara fi yasari ala an atruka al-amra la atruku hatta ulaka fihi aw yutimmahu Allah aw yuzhirahu Allah yace wallahi da za su tsora rana a hadon dama na wata a hannun haku saboda azabtarwa kasan girman rana ita duniya ce mai zaman kanta rana wata ma haka da za su tsora su akan hannaye na akan in bar wannan al'amari wallahi ba zan bari ba sai Allah ya bayyana da al'amarin nan ko in kuma haka ne sai da Allah ya bayyana shi daga ne yake masa gaje ka yi kira zuwa ga addini ka kawai sai kai addini ba wanda zai kama ka zan ba ka kare. to kaga yanzu akwai wanda ita ne zai ce zai ka bayan musulunci a yanzu zai yi ba zai yi wa duk abin da ka kawo wallahi na Allah yana na Allah ba sa karewa يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون na son su bishe hasken Allah da bakin su amma Allah ta'ala ya ki ya cika hasken saboda haka duk zagon kasa mai zagon kasa bai je ga bayan addinin musulunci Allah ta'ala ce huwa allazi arsala rasulahu Allah shine wanda ya aiko manzonsa sallallahu alaihi wasallam bil huda da shari'a wa dinil haqqi da addini na gaskiya li yuzhirahu dan ya daukaka shi ala dini akan addinai kullihi gabaɗayansu walau karihal mushrikun ko da mushrikai ba sa ko da kafirai ba sa so addinin Allah ne daukaka Allah ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine annabi na karshe gaba daya daga shi har duniya ta tashi ba wani annabi ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabi shi ne cikamakin annabawa addinin sa har duniya ta tashi shi za a dinne da ya rasu malamai sun dauka al'ulama warasatul anbiya malamai magada annabawa sun ci gaba da da'awa da me aka aiko manzon sama bil huda wa dinil haqq bil huda da shari'a shirya shine tauhidi shine labarai da maza ta ya bayar na gaskiya wato za a yi tashin alkiyama akwai azaban kabari akwai hisabi akwai sirati akwai aljanna da wuta da auna ayyuka duka wa'annan labaran shirya ne da imani ingantacce da kuma ilimi mai amfani ilimi da ya fito daga mishkatun nubuwa ilimi na wahayi daga Allah subhanahu wa ta'ala wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayi za baya faɗan son zuciyarsa duk abin da ya faɗa wahayi ne wanda aka yi masa to ya zo da wannan shirya wa khairul hadai hadi muhammad sallallahu mafi alkhairi shirya shine shiryan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-ilmu min al-kitabi wa sunna bi fahmi salaf al-umma ilimi daga alqur'ani da sunna a bisa fahimtar magabata wanda shine take ɗin ilimi Allah ya ce annabi ya ce kuma abin da fahimta Abubakar da Umar da Usman da Aliyu da sauran sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ut tabi'in Imam Malik Imam Shafi Imam Abu Hanifa Imam Ahmad da sauran magabata wannan shi ake cewa ilimi al-ilmu ma'rifatul huda bidalilihi ma za ka wata ƙalilu ya sabiya ilimi shine ne sanin shirya tare da dalilinta wanda ba zai daidai da takalidi wanda wani zai zo ta maka tatsuniya ai abu kaza kaza ba aya ba hadisi a wannan ba ilimi sai ya haɗu da hujjoji yake zama ilimi ba ka ba bayanai ne kawai abu ya zama haka zai zama ba gaskiya ba ba za ka ilimi yana haɗe da dalili ibn kai yana cewa al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu أمران في التركيب متفقان نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني wato jahilci cuta ne mai kashe mutum amma maganin jahilci abubuwa guda biyu nassi na alkur'ani da nassi na hakikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka bar su ka bata wannan mai siffanta maka yadda zaka sha magani shine al'alimur rabbani al na Allah wanda fatun bil safi so zuciya abun da ya bayyana na hujja kawai zai maka bayani ko me abun zai dawo masa ba duba kowa ba hararo kowa in yana fassara qur'ani da hadisi zai ga maka gaskiyar to shine zai baka magani amma malami ba da Allah bane mai bin son zuciyarsa sai dai bata kai mai bin son zuciyarsa sai dai bata kai sannan aiko shi da addini na gaskiya sune ayyuka na gari masu amfani a duniya da lafiya al'amalu salihah as-sahiha ayyuka na gari to da ka addini ibada ne da mu'amala. mu'amala da ibada ga suna cikin qur'ani da hadisi da littafin shari'a sune addini tauhidi mai kyau aqida mai kyau ayyuka masu kyau dabi'u masu kyau shine alhuda wa dinil haq wannan da shi aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin ya ɗaukaka addinin musulunci akan dukkan addinai kuma alhamdulillah musulunci shine a sama a duk inda aka je aka da duk sauran addini zaka ga surkulle ne amma addinin musulunci shine ke tsaye da kafarsa shi da hujjoji kuma ya shiga ko'ina a duniya hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah zawali al-ard mashariqaha wa magharibaha wa sayablughu mulku ummati ma zuyali min Allah ya tattaro min ya yankunar min da ƙasa Gabatinta da yammacinta na kalli ƙarshen duniya ta gabar na kalli ƙarshen duniya ta yamma yake cikin da na kallan nan sai mulkin al'umma na je wajen ma'ana sai addinin musulunci ya je wuri addinin musulunci zai je taka gida a wajen wanda ka musulunci ci gaba yake ci gaba kuma har yanzu kasashen da da babu musulmi yanzu akwai irin su Australia da za ba musulmi ko da amma zai kaje ka je wannan kasashen za ka samu musulunci a America akwai a Ingila akwai nan kan da yawa ma wanda ka musulunci babu inda babu inda bai je ba kuma zai ci gaba a wani hadisin manzo sama ce la yablughanna hadha al-amru ma balagha al-layl wan nahar wa la yatruku Allahu بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز أذل أو بذل ذليل yace wannan al'amari na addinin musulunci sai ya isa inda dare ya isa da inda yini ya isa duk inda za je rana ta fito ta faɗi addinin zai je ba inda ba zai je ba kuma Allah baya barin ba zai bar wani gida ko na duwatsu ko na koge ko kuma na abun nan na gashi gashin zomo ko da fata aka yi shi na abun da na rakumi a ce musulunci ya shiga wannan gidan bi izzi azizin aw bi zulmi zalim ko da izzan mai izza ko da kaskancin mai kaskanta wato da izzan musulunci da kaskancin kamurai addini suna gani yana mamaye ko ina suna ta gani ko ina yana shiga wannan alƙawari ne na ubangiji subhanahu wataala imam ahmad ya rawaito hadisin kuma hadisi ne ingantacce sai ubangiji ta lace ya allazina amanu يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم Ubangiji ta laife ya ayyu hallabi amanu ya ku kuka yi imani, inda kafira min al'abari, hakika da yawa daga cikin malamin Yahudu, warwa Hubani, da waliyan nasara masu ibadansu da ya kudu kuluna amwalan nas suna cin dukiyoyin mutane bil batili da barna fake da addini suna karban dukiyoyin mutane suna muku ko wannan wa yasudduna an sabilillah kuma suna tsarewa ga barin tafarkin Allah suna hana a shiga addinin Allah wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wadanda suke taskance zinari da azurfa ba sa da zakka wala yin fi sabilillah ba sa ciyar da ita fi sabilillah ba zakka ba sa sadaka ba taimakon addini fa bashirhum bi azabin ali sai musu albishir da azaba wanda yake mai radadi ranar aljiya ubangiji subhanahu Wa yake da yawa daga cikin malamin yahudu da masu ibadan nasara suna cin dukiyar mutane da barna amma ana fakewa da addini makasudin wannan shine a tsoritar da kai daga ulama usu wato muggan malamai wanda su ba addini ne a gaban su ba a duniya ne a gaban su za su fake da addini amma suna karban kudaden mutane za su tsora mutane a kan fata saboda hidimar da mutane suke musu ko sun gane gaskiyan ba za su gaya musu gaskiyan ba wanda ita ce ɗabi'an yahudawa malamin yahudu kuma ne ɗabi'an masu ibadan nasara ko kuma ubbatu balad ake ce musu wancan ulama usuli dukkan malamai wannan kuma masu ibada na Ko saboda haka ba sa ba addini ne a gaban su ba sai dai su cuci mutane a zo kana ba su kuɗi suna tsora ka akan ɓata. kana ba su kuɗi suna tsora ka akan ɓata. wannan shine ɗabi'a to ne Allah ta'ala yake mana ne daga irin waɗannan malamin akwai su a kowace al'umma shi sa duk wasu bidiyoyi da kake gani a cikin addinin musulunci to asalin su daga yahudu da nasara ne in malamai ne malamai yahudu da nasara sun suka fara yi idan masu ibada ne masu ibadan nasara sun suka fara yi in malamai ne malamai yahudu ko da haka shi yasa manzo sun ake tsawatar da mutane kasu bi hanyar yahudu da nasara domin in suka bi za su bata ta kowane bangare ibn uyayna yana cewa man fasada min ulama'ina kana fihi shabahu min al-yahud wa man fasada min ubbadina kana fihi shabahu min an-nasara duk wanda ya lalace daga cikin malamin musulmi to yana da kamance ya da yahudawa ya ɗauko wannan daga malamin yahudi a ga gaskiya a kifaɗanta a ɓoye ta kuma da hijiman da ɗalibansu suke musu masu ibada ba su da addini su nuna cewa su masu ba su da ilimi suna su masu ilimi ne a zo ana ta kakkawo musu abubuwa suna mutane addu'a ko wasu abubuwa na karya to duk wanda ya lalace daga cikin malamai na wannan al'umma yana da tafiya na da yau wanda ya lalace daga cikin masu ibada na wannan al'umma yana da na da wato ainihin nasara kamar yadda shehu isa mai tafiya yake duk wanda son zuciyarsa ne ya ɓatar da shi wa falahu shabahun min yana da kamanceceniya da yahudu wanda kuma jahilcinsa ne ya batar da shi falahu shabahun min nasara yana da kamanceceniya da nasara domin nasara jahilci ne ya da su su kuma yahudawa suna da ilimin amma son zuciya yasa Allah ya fushi da su wannan kuma yake musu wato ainihin batattu yake musu batattu to suna cin dukiyoyin mutane ma'ana suna cin duniya da fakewa da addini suna cin dukiyar mutane da fakewa da addini yanzu in ka lura da malamai yan bid'a tatsan ne suke yi tatsan muridin su suke tatsan ɗaliban su suke kai za ka zo kullum kana kawo sadaka za ka zo kai ta hidima kai kuma ba ta sauki ka duk abin da ka dan samu ka zo ka kai ka ɗauki tun daga malamai shi'a duk abin da ka samu da riba zai ka kasa biyar ka zo ka kawo kashi haka nan ainihin malamai yan bid'a in bidiya in ka je ka shiga bidiya gaba ɗaya sai ka zama wawa duk abin da ka samu ka zo kana kamu ka je ka kawo ka kamu sun fi ka kuɗi ba mun riga an tara musu jini amma dai kai ka zo ka kawo wani ake cewa abun ne hada ya go ba da neman albarka sai ta yi neman albarka sai ka je ka sha wahala ka sha wahala suna zo ne kana kamu wannan shine ɗabi'a ta malamin bidiya amma malamin sunna zai taimake ka ina da sana'a sai ne duk kuɗi ka zo da matsalolin kai taimake ka shi ma shi ma mai taimako ne ko da dai wani zai taimake shi to shi din ma yana taimako amma mutum ya zauna yana ta ana ta tara masa ko zakka ba za ka daina tsirewa kawai amma miskinin su ake wahala wannan dabi'a ne ta malamin yahudu haka nan mutum ya zo ya ware kansa shi bai san komai ba ya zo ya sa alkebba ya zo ya sa rawani ya dauko katon tarbi ya zauna a ajiye guzu ko wani abu yana ta ja wai shi ma yanzu ya zama sufi ya zama wani bawan Allah wani malami sai ku zo kuna kawo masa addu'o'i kana kawo masa kuɗi ya yi maka addu'a ka kawo masa kuɗi ba abin da ya sani jami'i ya mai da kansa wani malami ne shi bawan Allah ne shi mai gudun duniya amma kuma cikakken nan ko nayi ne don in ka zo ƙarya zai maka ah to yana addu'a sana karɓuwa yau kansa mana ya yi kuɗi amma kai za ka zo da kullin ka za ka zo da dubu hamsin dubu ashirin dubu ɗari biyar wani ma miliyon biyar zai sauke koya masa addu'a a ko harka ta kuɗi yana son ya yi kuɗi to me yasa malamin bai zai fara yi wa kansa ba ya yi kuɗin in ka zo ya maka addu'a fi sabili ni eh ya kuɗin kawai shi na me kake nema wallahi ta harka ne ta miliyon goma kai wannan ba muri ga miliyon goma kwa ba shi kenan ba kawai ba kai ta karka bata mana lokaci ni na riga na yi wa kaina addu'a ina da biliyoyi da haka ga miliyan goma je ka zo Allah kai ka in wani mai biliyoyi da yawa ya zo wanda ya fi karfin abin da ya roƙa sai roƙa masa shi ma zai roƙa wa kansa amma sa bai kamata ya karɓa ba da addu'a sa kamar yankan kusa ne kuma haka bane in kare yana maganin zawo ko kura ke cewa ne in kura tana maganin zawo ta yi wa kanta mana sai ka fara da kanka kuka ga wannan shine fakewa da addini da me da ci cin dukiyoyin jama'a wannan tabi'an ya kudu da nasara kuma ya shigo a cikin nan ai malami abin da aka sani ya karantar da jama'a ko Allah ya ce annabi ya ce in kai kuskure maka faɗa ka bar abin da ya kamata kai wani kai kaza a kawo karan ka wurin sa ya neman komai a wajen ka yana da sana'a da yake dan sana'a sa ta yake inda ya kudi ba ma dai yana da wadatar su inda ya gana karantar da mutane amma mutum ya sa son zuciya ya zo ya mai da kansa wai shi wani bawan Allah ne ya canza suturansa wai rigan ma ba za ka sa irin wanda mutane suke sa ba kai sun wanda duk inda ka je a dinga ganin ka wani ne kana tallen kanka cewa kai bawan Allah ne Allah ya ce fala tuzakku anfusakum ko alu bi man ittaka kar ka ke kanka Allah ya ce san mai tsoron Allah to kaga wannan duka tabi'a ne irin na yahudu kuma muna ana bin hanyar su manzo kuma ya sani hadisi ingantacce yace la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in hatta law sadaqu zuhra rabbin la talaqumu Allah ta yace za ku bi hanyoyin wanda suke kafin ku wanda suka zo kafin ku taki da taki yanzu ka wuce wannan takin ku shiga kuma zira'i da zira'i suka wuce wannan zira'i kuma ku yi gaba ku tsallaka zira'i da za su shiga kafin tabo in ji manzo sun yace da za ku shiga kun ga dan karami ne ko in da san iya ku tsakan ku za ku je ku bi su a sai bai suka ce wannan kan yahudu da nasara ne manzo Allah ce faman to zuwa in ba yahudu da nasara ba su ne addinin ka kana son ka bai da shi irin nasu ɗabi'un ka irin nasu suturan ka komai ka wai kai su kake kwaikwayo kana ga su ne alhali matattu ne halakakku ne ka tsaya akan karantarwan addini ka zama nifin bin Allah mai ingantacciyar aqida mai ɗabi'u masu kyau mai ibada mai kyau akan sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba ka zo kana biye wa yahudawa ba ko da su yan fowan nayin ne suna cin dukiyoyin jama'a da sauran wallahi malam wani wani cikin irin malamin nasara na kiristoci wani ya burge ni wani wani jami'in zawo ya ga wasu zane zane irin masu musu su ma suna tafi ba masu zuwa su ce za su yi musu addu'a za su yi waye waye wani dan tsafi tsafi da sauran shi ke nan aka gan su a airport sun yi wani irin wani irin wani irin shiga haka da sauran su yasa aka je aka samu irin ba yadda da zuwa su ko suna nuna isa cewa su wasu matsafa ne ko wani ne wallahi malam da ta kama musu sawa a gabana taka musu tsawa su gona ce duk tsafin ka na fi ƙarfi ka cire min gilas ɗin nan cire bakin gilas ɗin Allah na kwaje Allah ya ci kansa kun san shi shugaban saf na daɗin nan aliyu sunan gawo muhammad ali muhammad ali wani jarumi ne ma nan ya burge a gaba na kai wannan abu ma da wasu kakki mutane ma nan idan za su a fun tsoro wai su suna yi wa wai yan siyasa addu'a da wai wai shi manyan manyan kafirai kaga duk barazanan banza ne ko wannan wallahi kace ka dai mutu kawai ma nan aka rusuna masa kawai ba wani abun tsoro a ciki wasu ba suna tsoron irin wannan masu tsubbu tsubbu ne ba yasa duk abin da suka kali ta sai su je su kai duk abin da ka je ka ja wala ka ne duk kudin ka a zo ka shi wai kana tsoron sa wai kar ya maka wannan me zai maka abin da Allah bai maka ba wallahi ba abin da zai maka kai tawakkali ga Allah ka gani sai dai wani ya ji tsoron ka ba kai ka ji tsoron wani sai ita kuma ya cutar da kai ba duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya isa masa su da wanda ka irin wayannan duk rudu ne kawai wallahi za ka ga yanzu sai su talauta musu akwai yan kasuwan mu jewa wanda irin wayannan ne suka talauta su ka kawo kaza za a yi kaza kana ta talauci a jarin ka na karewa amma kullum kawai ana kara shigar da kai a a yi karago a yi kaza a sai ka kawo kaza an yi har dan jarin ka ya kare ka zo ka haukace ka zo maka mamma haukace ba ruwan su su kuma wani za su samu wasu sababbin kwastomomi su ci gaba da rayuwa su kai kuma kana cikin wala ka kasa gane ma addu'an kai baka yi ya ne za ka yi daga hannu kai addu'a ba ka da wayo imani eh, zai maka addu'a amma ya maka tsakaninsa da Allah fi zabila ba dinga tatsanka ba in ka ga dama ka bashi nan, sai ka nemi albarka amma ba dinga baka ko wannan ana ta tsora ka akan wata gada su suna zaune ba sa wahala kai kana zuwa kana samuwa kana ba su a gaje su zo su talauta ka mutum nawa suka talauce wallahi zina hararo da yawa a na ko a zuciya da yawa ina hango wanda da suna nan cikin nutsuwa da suka je suka fada irin wayannan abubuwan cikin nan suka zama abin tausayi yanzu ba a yi da su sun biye wa yan kowa na yanzu ya sun shiga bidiyoyi da sauran yahudawa su suka fara yin wannan abu su suka fara wannan ne halin da ake ciki a yanzu ko ba a kwaikwayon yahudu kamar ta shabba da ƙaunin wa huwa min su ne kamar da mutane yana cikin ba abun da zai wayar da kai irin ilimin alkurani da sunna wala ne za ka zama wayayye a addini waye a rayuwa amma ba haka ba duk bokon ka wallahi in wani ka shiga cikin ka ka shiga hannun wa'annan yan tsubbo yan wannan addini to ka zama wawa biyu yanzu za su gama da kai Allah ta'ala yake bayan kasancewa suna ci da addini sannan wai su duna an sabilillah suna hana mutane bin tafarkin suna taku da ƙarya da gaskiya sun sani ba zai je maka wannan hanyar ba ita bane ai kaza da hankali kawai za su dinga kafa maka hujja su bar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna kafa maka hujja da hankali shikenan duk wani wanda yake irin wa'annan yan uwa na yan bidiya zaka ga ba aya da qur'ani ne hadisi da abun nan ai qur'ani da hadisi bane hujja ba labarai ne kawai bayanai ne kawai shikenan kai kuma ka bar qur'ani da hadisi suna hana abin gaskiya masu kira ne zuwa ga wutar jahannama suna nuna wa jahilai cewa abin da suke kiran su dinnan alkhairi ne ko alhali ba alkhairi bane yanzu in ka saba zuwa karatun ahlus sunna Allah ya ce annabi ya ce wallahi kai maganin irin wannan abu kana da antivirus na nan abubuwa amma in ka zuwa karatun sunna ba a tura ka kan alkur'ani da hadisi wallahi za zaka shiga wannan virus din sai ya shige ka dan baka da ainihin kariyansa wayewar ka shine fahimtar addini akan qur'ani da sunna abin da yasa mutane sun dogara da malamai sun dogara da masu ibada suna ganin su ne na Allah to yanzu sai su zo su fake kawai da wannan sai su zo su zura ka sai ka je ka halaka a duniyanka da lahiranka gaba daya yasa ne ke cewa wa hal afsada dina illa al wa ahbaru su'in wa rubbanu akwai wanda suka bata addini irin masu mulki da muggan malamai da masu ibada jahilai su suka bata addini malamai wai da ba na Allah ba yasa aka ce yazo a hadisi zallatul alimi zallatul alimi. idan malami ya zame to al'umma gaba ɗaya suna zamewa yanzu da ake aika malam wani ma kaza kai wani ka duba ibadansa inda yake ibada alhali ba abin da ya sani kai shi ma yayi kaza shikenan sai a ji wannan sai ubangiji subhanahu wataala ya ce waɗanda suke taskance zinari da azurfa wala yunfiquna fi sabilillah ba sa ciyar da ita don ɗaukaka addinin Allah ba zakka ba taimakon addini Allah ya ce ka musu albishir da azaba mai radadi wato duk wanda yake tara kuɗi ba a da zakka ko ba ya aikin alkhairi to ka sani wannan dukiyan za ta zama me za ta zama azaba ranar alkiyama ya zo a hadisi tabban lil zahabi wa fasal sir da zinari sir da azaba mana sir da kuɗi ana nufi da wannan kuɗi ina ma sai ya rasulullahi to me za mu rike an lalata kuɗi azurfa da zinari su ne manyan kuɗin an lalata su to me za mu ajiye manzala sun hafe ce ka ajiye likanan zakiran wa kalban shakiran wa zaujatan tu'inu alal akhirah abu uku kawai in ka ajiye su shi kenan harshe mai zikirin Allah mai ambaton Allah da zuciya mai godiya wa Allah subhanahu wataala da mata ta gari wanda za ta taimake ka akan addini ta akan aikin lahira shi kenan ka gama jin dadiya duniya mata'u khairu mata'iha almar'atu salihah mata da za ta taimake ka akan addini duniya akwai jin daɗi amma ka alkhairi jin daɗin mace ta gari in dai kana ambaton Allah ta'ala kana da zuciya mai gode wa Allah kana da mace ta gari to ka samu duniya Wani abin da ka samu ya ishe ka amma duk abin da ka tara in baka zikirin Allah baka godiya wa Allah baka da mata ta gari wala a mai maka a rayuwanka baka da kwanciyar hankali kuma baka jin daɗin rayuwa manzal kuma yake ala ukhbirukum bi khairi ma yaqnadu al-mar'u zan ba ku labari da yin abin da mutum zai tarawa abin da zaka ajiye wanda zai maka amfani ba sabai suka ce ka ga mana su sai ce al-mar'atu salihah allati idza nazara ilaiha sarratu wa idza amaraha ata'at wa idza ghaba an ahfizat babban abin da zaka ajiye ba kuɗi ba ka ajiye mace ta gari wanda in ka kalle ta za ka yi farin ciki in ka ce yi za ta yi maka in baka nan za ta tsare maka kanta da dukiya. da yawa masu arziki sun rasa wannan wallahi wani yana koka maka halin da yake ciki zaka ji tausayi ga arzikin ga mulki amma ba a jin daɗi saboda matsalar mata sai kuma talaka Allah baka mace ta gari mai maka biyayya nuna maka soyayya kana cikin kwanciyar hankali amma baka godiyan Allah ta'ala baka san wannan daɗin sai ka ɗauka kuɗi a hannu arziki shine abin nan dukiya shine shine shine din daɗi wallahi ba haka bane dukiyan sai ta haɗu da kwanciyar hankali ta zama mai ta zama rahama kwanciyar hankali sai akwai addini kuma akwai mace ta gari nan ne za ka samu jituwa ka samu kwanci amma wallahi wata sa ne take ta tsaki tsoron ta yake ji ba jin daɗin duniyan amma haka kuma dole haka yake tafiya Allah ya mace kai baka mace ta gari sai ka gode wa Allah sai Allah ta lafiya yau mai yuhuma alaiha يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ubangiji ta ala a watan ayan ya ce fa bashirhum bi azabin ali ka musu albishir akwai azaba mai radadi yana nan yana zuwa musu yaushe ne ne azaban yau mai huma alaiha finari jahannam ranan da za a kona mutum kan wannan dukiyar finari jahannama a wutar hannu a matallan da a kona ta azabtar da shi da ita a cikin wutar jahannama hajiba tukwa biha jibahuhum aiwa ka abin nan goshin su lalas da wannan dukiya ba an narkar da ita ta zama dalma wa junubuhum da kuma gefe gefen jikin su wa zuhuruhum da bayan su dukiya fa da kake ta tattarawa inda baka ba da haƙƙin Allah akan ta ba za a azabtar da kai da ita ya ce haza ma ka nafsu bi abu wannan shine abin da kuka taskance kuka ajiye don amfanin kanku to gashi yau ana muku azaba da shi fa zuqu ma kuntum taknizun ku ɗanɗani abin da kuka kasance kuna koyewa a nan duniya ba ku ba da haƙƙin ba shi kenan zuciya maimakon ta zama ni'ima ta zama nikima ta zama wato ainihin azaba a azabtar da ta kuma a ce ka ɗanɗana wannan shi ake cewa ta haƙƙun ƙirgiranci ne ake mutu da walaƙanci kamar yadda Allah ta'ala yake za a gaya abu jihar bayan Allah ta'ala ya bayani irin azaban da za a yi musu yake summa subbu fawqa ra'sihi min azabil hamim duk innaka al azizul karim za a zuba masa ruwan zafi a saman sa a ranar alkiyama a cikin wutan jahannama sai a ce ka ɗanɗana kai ne mai ɗaukaka kai ne mai girma a duniya mutum ya ta takama shi mai dukiya ne shi mai mulki ne ya je lahira a dinga azabtar da shi ana cewa to ku manya ku dandani na ku irin azaban ana azabtar da ku ana cewa manyan gari manyan gari ka ji manya a duniya kai ta takama don zuwa yana kuma ina cikin wutan jihannan za ka dukiya in baka ba da haƙin Allah ba wallahi tallahi azaba ne rana ne ko da ka ji tsoron Allah manzo kuma ce duk wanda ya bar wata dukiya a bayansa baya ba da haƙin Allah a cikin za a mai da ita macijiya rana kiyama macijin mai san ko ko gaji ba da shi a kansa saboda muni sa sannan yana da ƙari guda biyu za su zo su kama ya kama ya haɗe hannunsa har ya haɗe jikinsa gaba maki zai ya dinga taransa yana cewa ana kanzuka wa ana maluka ni ne dukiyanka ni ne abin da ka tara ba tare da ka fitar masa da zaka ba bayan an kona ta ta zama wuta ana masa lalas sannan kuma za a mai da ita maciji macijin a nan da ɗaya masa wuyansa yana tsaran goshinsa da fiskansa da sauran jikinsa yana ce masa ni ne dukiyanka ne ka ɗanɗani abin da ka tara baka fidda zakkansa ba za ka dukiya ni'ima sai amma in ka fidda haƙƙin Allah ko kwanan duniya wallahi in mutum bai ji tsoron Allah ba a cikin dukiyarsa ba wallahi ba daɗi yake ji kawai a timauta yake sunan dai ya tara ne kawai amma in ka ji tsoron Allah kana yin abin da ya kamata sai ka samu tsawon kuma ka buri dukiya wannan ita ce ka'ida shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Abu Zar yace wallahi da za a bani kamar dutsen udun nan na dinari a cikin nawa ne wallahi ba zan samu nutsuwa ba sai na yi raba shi gaba ɗayansa zuwa kwana uku ya zama babu kawai a nuna nan ne zan samu nutsuwa amma da za a bani kamar dutsen uhudu a tsara mini shi nawa ne ko tsaga mini hankali zai yi in ga na samu kwanci hankali na ba da shi sadaka zuwa kwana uku na riba shi ba amma in ya wuce kwana uku sai dan abin da zan ajiye saboda bashi ko dan wani bukata na yau da wannan shine dukiya rike ta a matsayin kawai da lura ne ka yi sadaka ka yi kyauta ka yi zakka ka kyautata wa ‘yan uwanka ka riƙe iyayenka da iyalenka da ‘ya'yanka ka riƙe addininka da ita ka riƙe ɗan canji saboda gobe amma ba wai don wai kawai kana ganin shi kenan ba ka yi ta tarawa ka yi ta tarawa sai ka je lahira kuma ka yi da ido ka binnan kare na kanka ido ya rena fata wannan shine abin da zai faru da daga cikin masu za ka tashi kawai talaka rana a ciyawa ba ka da kawai kana cikin wahala sai dai wanda ya illa ma fa'ala bin mali haka zawa haka zawa sai dai wanda ya bayar wannan ka zai tashi cikin mutunci da darajawa kuma zai ci riban abin da ya a nan duniya Allah ta'ala ba mu zuciya mai albarka Allah ya kara mana imani da tsoron Allah sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.